Car la laïcité, c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun. Muryar ministan ilimi na Faransa Gabriel Atta a yayin da yake jawabi kan mahimmancin ilimin boko da kuma irin kalubalen da ya ce makarantun boko a faransa ke fuskanta a baya-bayan nan, wato na cin zarafi mai nasaba da addini da ya karu. Batun dai hana sanya a baya ko hijabi da aka jima ana tafka muhawara mai zafi a tsakanin masu goyon bayan hana ɗalibai zuwa makaranta da a bayan da kuma masu adawa da dokar da ke ganin wani shiri ne na takura musulmai mata na ci gaba da ɗaukar hankali a ciki da ma wajen ƙasar. Amma ko me matan da dokar ta shafa ke cewa ga ra'ayin wata ɗaliba mai suna Umu Masa'uda. nan ga faransa kuma a ce cikin demokrasiya muke kuma macen bata da inci a ce ta sa kayan da take so in akwai mutanen da suke son ƙananan kaya su sa ƙananan kayansu don mi ba a bari waɗanda suke so su rihe jikinsu su rihe jikinsu ita kuwa halima sanda cewa ta yi duk da cewa babu aibu a wannan dokar amma kuma akwai abin dubawa don dai don a guje wa bambance-bambance tsakanin talibai ne to ba lalle ba ne mara kyau ne amma idan har ana son a toye addinin musulunci da kuma a bata muna matasa to wannan munafinci ne da rishin adalci burina shine a samu yarjejeniya mu musulmai masu rayuwa a nan mu mutunta dokokin kasar ta faransa mu guji sanya hijabi a wuraren inda aka hana rahotanni dai na nuni da cewa akwai musulmai fiye da miliyan biyar yanzu haka da ke rayuwa a faransa to koya wannan sabuwar dambarwar za ta kaya dr garba musa wani mai sharhi ne kan siyasar ƙasa da ƙasa a faransan ya ce yanzu dai abin da ya rage kungiyar Musulmai a Faransa ce za ta ɗauki mataki na gaba. kungiyar Musulmai ta Faransa su ne za su ɗauki matakai su kai kara da kotu matakin da gwamnati ta oka ba daidai yake ba batun harkar alabaya da a ce su sun consideration shi kamar hijabi ne na musulmai na musulunci a gani abun da kotu in za ta gwada yana iya yi kotu in ta yadda abun da gwamnatin ta gwada kuma yana iya yi amfani ta improve in shi. Yanzu dai abin jira a gani sakamakon da ake ganin zai biyo bayan matakin da musulman na Faransa za su ɗauka na neman kare 'yancinsu da zarar dokar ta soma aiki a watan Satumba mai zuwa. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.